musulmi suna filin arfa wanda suke aikin haji wanda ba samu damar zuwa ba kuma an sunanta musu abu biyu yawaita kabar bari da addu'a da zikiri da kuma yin azumin ranar arfa wanda ya azumi gobe ranar arfa kuma allah ya taimake shi azumin na ya zama karbabbe to za a kankare masa zunubi na shekara biyu shekara da ta wuce da kuma bonus na shekara mai zuwa kuma dama abin da muke so kenan mu yi wani aiki ko dai a ƙara ma daraja ko a sarya maka da zunubi abin da mutum yake bukata a rayuwarsa kenan a baka ko a yafe ma a baka lada ko kuma a yafe ma laifi duk kuma ayyukan alheri za ka ga a kan wani agon guda biyu suke tafiya aikin da za ka yi ka samu lada da kuma aikin da za ka yi a yafe ma zunubi wani aikin ma tare suke yanzu kawai mai tafiya masallaci in ya taka kafa ɗaya sai a bashi daraja in ya taka ta daya sai a kankare masa zunubi kamar mai dawafi shi ma haka yake in kana dawafi duk in kai haka da kafa ka sai a ɗaukaka darajar ka in kai haka sai kuma a sarya ma da zunubi haka za ka yi haka gama dawafi zagayen nan da ake yi duk taku ɗaya ba iska yake tafiya ba saboda haka duk wanda yake da hali yake da lafiya yake da lokaci zai iya ya zama ya azumi gobe <coughs> alhamdulillah dai kuma la ya azumi gobe wanda yake da hali sannan kuma a yawaita zikiri da kabarbari musamman kuma addu'ar rana arfa ma'ana taken da ake wa Allah rana arfa shine la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dama wannan zikirin muna yin ɗari da safe ɗari da yamma kullum to yau kuma ga ranarsa ta zo kaga mutum sai ta dubu dubu ke ta dubunnai ba iyaka kai ta ila ilaha illallah da aka gobe ba ranar gulma ba ce ba ranar hira ba ce ba ranar yi da mutane ba ce ba rana ce da za a zauna ana musu ko ana jayayya ba kamata ya jikinmu ya dinga nuna cewa jiya fa da yau ba ɗaya ba ne yau da gobe ba ɗaya ba ne. sannan daga ranar arfa jibi shine ranar sallah ranar sallah kuma abu biyu ake yi kamar da ake ranar arfa a shagala da girmama Allah a shagala da ambaton Allah da yaban Allah da yin azumi ga wanda ba sa filin arfa wanda suke arfa kuma suna can suna tsayuwa arfa to jibi kuma yau da aka bari ranar babbar sallah shi kuma abu biyu ne yin sallar idi da kuma yanka abin layya a yi sallar idi a yanka abin layya ana so ranar idi mutum ya yi wanka ya gyara jikinsa ya nemi tufafi ko sababbi ko tsofaffi da iwanke ya ci kwalliya ya ci ado da yara da kowa su ake a tafiyar idi gaba daya shi ranar idi ba rana ba ce da ha'a da yara da mata da tsofaffi da 'yan mata da matan aure da amare duka su ake a ranka ya gaba daya a cika idi kowa ya ci kwalli ya ci tsafta har matan da suke al'ada an ce su ma su zo amma a aje musu gurin da za su zauna su suna kallo kawai addu'an da ake yi da kabarbarin da ake na alheri ya sauka a kansu da na ungurin ba nisa inda mutum za shi an fi so ya tafi a kafa yana tafi yana kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd in za a dawo kuma dan canza wata hanya wajen dawowa الله akbar الله akbar la ilaha illallah الله akbar أكبر akbar أكبر alhamdu shi za a ta yi ha je filin idi wasu ce za a yi tahiyatul masjid wannan shine ra'ayin Sheikh Muhammad bin cewa shi ma filin idi daidai yake da masallaci so in an je kafin a zauna a yi sallah raka'a biyu wannan shine fatawar shi Muhammad bin Salih Uthamin wasu malamu suka ce a ka je kawai ka zauna da ka je ka da don ka zauna kai ta yin kabar bari la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar lillahi alhamdu kai ta yi ba kuma jam'i ake ba kowa nasa yake ta yi wani ya da karfi wani ya hankali wani ya huta wani ya dora a je ji sautin kabara ya cika gari kawai har zuwa lokacin da liman zai fito za a yi sallah raka'a biyu kamar da muka saba sallar idi raka'a farko za a yi kabbara harama an yi kabar haraba kuma za a yi kabar bari guda bakwai allahu akbar a faɗa allahu akbar sana a karatun fatiha da suratul ala raka ta biyu bayan an dago a yi kabar bari guda biyar a karatun fatiha da suratul gashiya gana aka yi sallama sai liman ya tashi ya yi hudu ba a cikin hudu na so ya kira mutane su ji tsoron allah ya faɗa musu halin da ake ciki a duniya ko a gida na sallah da sauransu daga nan kuma kowa sai koma gida wanda yake da hali ije iyanka ragonsa ko sansa ko raƙuminsa kuma kowa ana so ya layya in yana da hali in dai kana da hali kai layya akwai lada sosai a cikin yin layya ka ko mutum ce sai yana da aure saurayi ma in yana da kuɗi zai layya daga mutum ya sai waya ta dubu ɗari uku ya sai gilas na dubu kaza ya sai sikiuta ko wane ne ɗayan lefan na kaza na kaza ka tattara sai ka ga ya haɗa wajen miliyan guda yana hawa amma kuma da ai magana layya sai ce to ni na da aure ne wa ga ma sharadin layya sai da aure hali ne da wadata in kana da shi kai kuma zaka samu lada in kai kauli rajihi shine yin layya ba wajibi bane amma sunna ce mai karfi in kai akwai lada in ba kai ba ba alhakin da za a baka ko da kana da halin ka ki ba alhakin da za a baka ba dai baka kyauta ne kawai eh, tunda ai in ba kai ba din ai zaka je ka ga na wani kaci watakila ma wani ya baka dan kadan ya bata maka rai wani ma daga nan zai zuciya ce iye ni ma fa ina da halin da ko sa zan iya yanka amma aban yanka biyu to kai yanka biyun ka yanka mana kai ka ba wani yanka biyun saboda haka inda hali mutum ya yi layya sannan akwai wani abu da ake kira rugun tsimin sallah za ka ga wasu sun mai da ranar sallah ma kamar rana ce da aka samu yanci a jaya abin da aka ga dama samari da 'yan mata ka ji ana ta sanarwa gidajen rediyo akwai rugun tsimi akwai biki an gayyato wani mawaƙi ko wani eh, eh wani jarumi zai zo za a yi shagulgula wai ranar sallah da ake cewa litukabbirullah za a yi bari Allah ya ce hukunkuna za ku yi shagali shagali da kabar bari kaga an musanya Allah ya yi ta cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha alhamdu litukabbirullahi wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat ku ta ambaton Allah Allah yake so amma sai aka so ake ma bayan sallolin farilla daga asuba ta gobe duk sanda aka gama sallar farilla sai liman ya zaga ce Allahu akbar Allah ai kabar bari a kabar bari sannan sai a tsaya kuma sai kowa ci gaba da tasbihinsa daga an yi sallah asuba ake fara a zahar lasar magariba shi asuba sai an kwana biyu zuwa uku ana haka kun ga ashe kenan masu 'ya'ya masu mata masu yan uwa masu kannai sai an lura ko mafi yawan shegantaka da lalata 'yan mata duk a ranar sallah ake domin su ranar sallah ba sa sa ido kan 'ya'yansu gani suke kamar ranar halacci da yawa lokacin da muna hisba in aka samu yarinya da ciki in aka tambaye ta ina aka muke ce ranar sallah ranar sallah a cikin shagulgulan sallah ne da rugun tsumin sallah aka rugun tsuma mata ciki to kaga akwai matsala dole ka sawa kanwarka ido ke kan ganki da wani saurayi ranar sallah sai ga yariya ta ci kwalliya ina za ki zan je ɗakin saurayi na ko za mu je biki ko za mu je kaza uba ce to Allah ke hanya sai kun dawo uban kirki zai faɗa ka a tafi yawon sallah gantalin sallah da zumunta ake a haɗa yara da babba su je su gaishe da dangi a yi zumunta ba su ake saki su tafi inda za su ba ko gurin wasanni da ake barin yara su je to sai an haɗa su da babba saboda wasu da wannan damar suke ganin kun sako yayan kuna zaune a gida masu satar yara kun ga dai yadda inyamurai suka sace mana 'ya'ya ɗaruruwa har yau allah ne ya san adadin yaran da aka sata a arewacin najeriya sun je sun juya su mai da su kiristoci suna musu training ɗin yaƙi in an tashi ɓallewa waɗannan za su sa mana a gaba in mun kashe su mun kashe namu in sun kashe mu sun kashe namu wani strategy ne na yaƙi duk wannan yaran da aka yi ta sata to kuma ranar sallah aka fi sace su mai wasa da ɗan buri zai zo ya kwashi gayya yara su bi kallon ɗan buri wani daga nan ya bata mai kura ya zo ya kwashi yara a tafi gidan zu a tafi park a tafi kaza duk da za a yara hada su da babba yanayi yana kallon su yanzu wata kawai shiga ta za ta siyayya ta je wata ga askirim ta hau tana so ta sai askirim ya'yanta guda uku suna tsaye wani ya zo ya awon gaba da su ta siyo askirim ina kuke aka bata da askirim ba a ga yara ba har yau shiga kawai me kwanta ce yaran su shiga ita ta tsaya ko ta shiga da su to yanzu ya'ya tsada gare su sace su ake yi sai mun sa ido ko mun yi addu'a Allah ya raba na gari da mugu to ranar sallah duk aka fi yin wannan sakacin to da iyaye sun shagala da cin tuwon sallah da yanke-yanke da nama yara su ta wasa su ta tafiya ba a lura ba a sa ido yara sun hautsi ne da na gida da na waje mugaye kuma suna kallon ina ne aka iyaye ba sa kallo sai su zo gurin kuma sai an tuntubi yara duk wanda baka san shi ba kai baka alewa ko ruwa ko lemo ka sha ana zuba wani abin da yaro ya sha sai hankalinsa ya gushe sai a ɗauke shi a sa a mota ba zai ƙara magana ba sai inda aka kai shi da aka yara ku masu kwaɗayin tsiya kun ji abin da na faɗa ku kada wani ba ku san shi bai ba ku alewa ku ce mun ƙoshi kai ku karɓa yara ku ce sa ce a ah, iya musan ce kan sha alewa kowa kai waye tukunna ma kai ba malam ba kai ba baba ba kai ba makoci ba kai ka ba mu alewa mun san me kasa a jiki mugaye suna nan ko ne ya ce zo ka shiga motar nan kai ku can gurin kai yara ina za ku za mu wasa to ku zo ku shiga mota ga yara da son shiga mota shikenan wani ya danna da motar ya fesa wani turare a ciki shikenan duk sun suma shikenan sai ka ji ana cewa ba a ga yaran nan ba ana cikiya a masallaci wanda ya ga yaro mai riga kaza da koriyar riga a shi an kai shi inugu shi ne to mu sa ido makiyanmu suna nan suna so su amfani da sallah sannan mu ta addu'a Allah ya sa a sallah lafiya a gama lafiya kada wani ciwo ya barke kada wata musiba ta afku kada yan ta'adda su amfani da wannan dama su ta'addanci Allah sa ai sallah lafiya a gama lafiya cikin nasara kuma abin da ake samu na alheri a wannan lokuta Allah ya sa muna da rabu to shine faɗakarwa assalamu alaikum inda mai tambaya daya biyu sai min babu sai mu addu'a sai kuma mu hutu sai bayan sallah a wancan ya raga ka daga hannu Hmm. a ah, ita ba wannan ita ba ce kamar yadda aka faɗi juma'a wanda ya fara zuwa ya yi sadaka da raƙumi saniya haka kwan kaza ita ba ta da wannan kawai ka zo da wuri dai don ka samu guri an ce sabai da sun yi sallah asuba sun shirya sun yi wanka sun shirya 'ya'yansu da matansu sai su taho da wuri domin su samu isasshen lokaci da za a yi takabbara kafin neman yanzu wani kuwa ce har yanzu neman bai zo ba yana zaune yana hira a majalisa sai lokacin idin ya kusa sannan sai kaga an cika duk so ake a zo a cika da wuri zaman da ake ba asara bane wannan ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd ai tayin takabbara bagado ala eh wannan ayar ka gabata da alaka da gurin eh ita asali ta yi magana ne akan waɗanda suka buga sammako su je su sare gonarsu su tsinke 'ya'yan itacensu domin kada talakawa su saba babansu ne ya saba duk sanda zai tsinke 'ya'yan itacen gonarsa sai gayyaci talakawa su zo sai a raba uku kaso ɗaya iyalansa kaso ɗaya ya sadaka kaso ɗaya kuma a mai da shi iri wanda za a shuka shekara mai zuwa da ya mutu sai yansa suka ce su ba su ci gaba da wannan al'adar babansu ba su da daddare ma za su yi girbi <laughs> suka shirya da daddare suka tafi za su yi girbi to shi ne kafin su zo allah ya ruguje gonar gaba ɗaya kone ta ƙurmus ba tsafa alaiha ta'ifun min rabbika wahum na'imun fa asbahat Fata na da a anugudu ala harsikum in kunt fan hmm? fan talaqu wa mitak allah ya nan na hali yawma alaikum miskin ka ko ni talaka ya shigo yau allah ya ce to za ku sha mamaki kuwa suka suka tarar ta kone suka ce wai ko nan ne ko mun ɓace hanya ne suka ita ce rowar da kuka shirya za ku yi a ranku da yasa Allah ya ba ku darasi ya babanku yana aikin alheri ku ku gada ku zo ku lalata kaga wannan kalubale ne ga waɗanda suke gadan ubansu babansu yana sadaka yana kyauta yana alheri da an raba gado sai su ce su fa ba babansu bane suka kowa karu zuwa kofar gidansu wani tuwon shinkafa ma yake yi ranar juma'a a wake da shinkafa a dan wake a gurasa a waina kuma uban ya gaya musu in na mutu ku ci gaba da wannan aikin talaka suna samun abinci a gurin nan yana rasuwa suka daina sai Allah ya jarabce su duk kudin da aka ba su mai yawa kowa nasa ya lalace suka da su ma wanda suke nema in ana rabon wanda su ma layi suke shiga yasa an ka zo ka da iyayenka suna abin arziki ka ɗora akai in suna abin tsiya ka gyara musu ta wannan shine to muna fatan alheri subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa na nastaghfiruka wa natubu ilayka sai kuma Allah ya da mu za a yi hutu sai bayan sallah za a faɗi ranar da za a dawo insha allahu.